assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau sha tara ga watan rabi'u tsari hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da ashirin da hudu ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin karatun littafin al'aƙida a tsahawiyya wanda ainihin al'imam al-hafiz ahmad bin muhammad bin salama bin bin salma bin abdulaziz al-azadi al-hajari al-misri al-tahawi ya wallafa wanda yake an haife shi hijiran annabi 239 kuma ya rasu hijiran annabi na 321 Allah ya masa rahama a wanda al'allama nasiruddin albani ya yi wa sharhi da kuma ta'aliki yau muna cikin shafi na arba'in da biyar daga cikin tsakiya yi rahmanin rahim E, eh, kada a manta muna cikin magana ne akan dole ne idan mutum ba salafi ne mutum ahalin suna wal jama'a dole ne ya yi imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa Na, wal abdu huwa al mu'min wal kafir bawa shine mumini kuma shine kafiri wa barrin wa fajir bawa shine mai da'a bawa shine fajiri al musalli wa sa'ib bawa shine mai sallah bawa shine mai azumi an gane wannan ko to menene hikimar da ainihin Nasiruddin Al-Albani ya kawo wannan magana abin da yasa ya kawo wannan magana kamar yana raddi ne ga yan jabariya akwai wata kungiya ana kiranta jabariya su ne kungiyar da ke cewa bawa ba shi da ikon komai bawa ba shi ke aikata aiki ba an gane ko ana jingina aiki zuwa ga bawa ne majazan la hakikatan wai asalin mai aiki shine Allah bawa babu abin da yake aikatawa kawai an ɗauki aikin ne kawai an sa a cikin bawa amma ba shi ke yi ba an gane wani aiki kenan su idan ka ɗauki tunanin irin nasu duk wani abin da bawa ya aikata suna jingina shi zuwa ga Allah ne kenan anan nan wajen in ga bawa ya yi sallah ba shi ya yi ba wa kenan ya yi in bawa ya yi azumi ba shi ya yi ba wa kenan ya yi a gani an kira su ‘yan jabariya wai shi bawa ana tilasta mai ne ana tankwara shi ne akan ya aikata ba wai shi ya aikata ba an gane wannan aiki to shine anan wajen ake raddi cewa duk da Allah ta'ala shi ya kaddara al'amura duk abin da kaga ya faru a duniyar nan ya faru ne da mashi'a ta Allah da iliminsa kuma shi ya rubuta abin zai faru da abin da ya kama da wannan saboda haka duk wani abin da zai faru Allah ya riga ya san da shi kuma Allah ta'ala shi ya rubuta abin zai faru kuma da ganin daman Allah ne ya faru kuma Allah yana da ikon ya hana abin tabbata to saboda haka Allah subhanahu ta'ala shi ya kaddara to wani na iya dauka to tunda an ce Allah shi ya kaddara kenan bawa ba shi da iko shine malam ke nuna cewa kaddaran Allah baya kange ikon Allah baya kange ikon bawa kasancewa Allah ya kaddara kasancewan duk wani abin da bawa zai aikata da mashi'a ta Allah ne wannan kuma bai nuna cewa bawa ba shi da kudura ba bawa yana da iko nashi na kanshi wanda Allah ya halitta masa bawa yana da mashi'a na kanshi an gane ku, za ga mutum mutum na zaune yanzu sai ga mutum yayi sha'awa kai yana so ya sha ruwan sanyi sai ga wani lokacin mutum na sha'awa kawai yana so ya sha rake ne kai yau din nan fa insha Allah zai je ci nama ne za ga bawa a jikin shi shi kanshi yana ji a jikin cewa yana da mashi'a sannan wani lokaci za ga bawa yana yin abu da ƙarfinsa da ikonsa an gane za ga wani lokaci kuma zai ce ba zai iya ba so bawa a jikin shi yana jin zai iya wani lokaci yana shi ba zai iya ba saboda haka idan ka ga mutum ya yi sallah shi ya yi sallah tabbas shi ya yi shi ya yi azumi an gane shi ne kuma ya aikata aikin zina daga bawa ya yi zina ko ya sha giya ko ya kyata shi ne ya yi laifin hakika Shi ne dalilin da ya sanya aka sanya lada da zunubi akan aikinsa inda ba shi ya aikata ba ba zai yi a ce innal abrara lafi na'im ba wa innal fujara lafi jahim lalle masu da'a suna cikin ni'ima kuma lalle fajirai suna cikin wutan jahim ashe kenan wanda yayi laifin shi yayi laifin hakikatan ba wai wani ne ya yi masa laifin ba an gane wannan ko na'am walil ibad qudra ala a'malihim su bayi suna da iko akan ayyukansu duk aikin da gabawa ya aikata wato ya aikata ne da ikon kanshi da kanshi walahum irada kuma bayi suna da irada bi ma'ana suna da mashi'a bawa da ganin damansa ya aikata ba tilasta samai bane kuma ahlus sunna sun yi raddi ga yan jabariya da cewa tunda an ce bawa ya yi sallah ne da iradan shi ya yi azumi da iradar shi ya sha giya da iradar shi ashe a nan wajen ba za a ce an tilasta mishi ba duk abin da mutum ya yi da ganin damar shi ya zaɓi ya yi ba a kiran wannan abu tilastawa an gani a harsun lakum fa'atu harsakum annashi'itum matan ku kaman gonan ku ne ku je ma gonan ku annashi'itum inda ku ga dama wane ne ya ga dama ba bawa bane kaga bawa shi ya ga dama wallahu khaliquhu na'am wa khaliqu qudrati Allah shi ya halicci bayi kuma Allah shi ya halicci ikon su wa iradati da iradan su Allah ne bai halitta amma bayi su ne masu aikatawa an gari kullum ina kawo misali Allah ne ya halicci kwayan idanka amma kai ke gani Allah ya halicci bakinka amma kai ke yin magana Allah ya halicci kafanka amma kai ke takawa to Allah ta'ala shi ya halicci ayyukan da kake aikatawa amma kuma kai ne kake aikata ayyukan to wannan shi ne abin da ya gagari yan jabariya su fahimta yan jabariya suna ganin Allah ta'ala shi ne yake aikata komai babu wani abu wanda bawa ke aikatawa shi bawa bai ma san yana aikatawa ba to wannan tunani ba tunani bane mai kyau an gane wannan shi ne tunanin yan jabariya wannan shi ne tunanin yan asha'ira su ma yan asha'ira suna da fahimta na ainihin jabar Na kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce mai sha'a kuma an yastaqim da wanda ya so daga cikin ku ya miƙe kan hanya an ce wanda ya so ashe mutum yana da mashi'a liman sha'a minkum ga wanda ya so daga cikin ku an yastaqim ya miƙe kan hanya wa ma tasha'una illa an yasha rabbul alamin wato ba ku da wata mashi'a sai Allah ya so ba za ku so aikata wani abu sai Allah ya so ashe mashi'an ku na nan amma ba zai yi tasiri ba sai da yardan Allah kamar kwayan idan ka na nan ba za ka iya ganin kowa ba sai Allah ya so bakin ka na nan ba za ka iya magana ba sai Allah ya so in Allah ya ga dama in za ka yi magana sai ya rike bakin hancin ka na nan ba za ka iya numfashi ba sai Allah ya so in Allah bai so ka yi numfashi ba sai Allah ya sanya maka rashin lafiya ka kasa numfashi an gane ko ashe bawa shi ke numfashi bawa shi ke yin magana bawa shi ke ji bawa shi ke magana bawa shi ke zama shi ke kwanciya amma duk wa'annan gaba ɗaya suna faruwa ne da mashi'a ta Allah da kuma ikonsa na wa hadhihi daraja min al-qadari yakzibu biha ammatul ƙadariya. wannan mataki na kaddara ɗin, wato mafi yawan yan ƙadariya suna karyata wannan suwaye yan qadariyya allazina sammahu annabi sallallahu alaihi wasallam majus hadhihi al-umma yan su ne wa'anda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su majusawan wannan al'umma din annabi ya kira su majusu hadhihi al-umma majusawan wannan al'umma din saboda menene yan yan kadariya su kuma kishiya ne na yan jabariya su kuma yan kadariya su ne mabiya wani mutum ana kira shi ma'abadul juhani su kuma gidansu in inkarin kaddara ba su ma yadda akwai kaddara ba an gane ku su a wajensu wanda suka yi kuluwi daga cikin suna da fahimtar bawa duk abin da ya aikata Allah bai san zai aikata ba sai ya aikata din sannan Allah ya sani sannan kuma Allah ba shi da iko ya shirya da mutum ko ya kasar da mutum bawa shi ke da iko ya shirya da kansa ko ya batar da kansa in muka ɗauki fahimtarsu ba za mu roƙi Allah ya shirya da mu ba Allahumma hadin Allahumma hadina iman hadaita ba za mu yi ba ya Allah ka shirya da mu cikin wanda ka shiryar ba za mu riga karantawa kullum muka yi sallah mu ce ihdinas siratal mustaqim ba ko ya Allah ka shirya da mu zuwa ga hanya mai kage ba za mu ce haka ba kawai tun da mu ke shiryar da kanmu kaga ba ma bukatar mu yi addu'a mu roki Allah ya shirye mu wannan shine addu'an wannan shine aqidan yan kadariya su kishiyan yan jabariya ne masu wannan fahimta bawa yana da cikakken iko Allah ma ba shi da iko akan shi in muka dauki fahimtar su hatta kwayan gidan ka kai ke kallo kuma ko Allah ya so ko bai so za ka gani kai ke numfashi ko Allah ya so ko bai so za ka yi numfashi kai ke magana ko Allah ya so ko bai so za ka yi magana kai ke aikata ayyuka na sako ko ya so ko bai so za ka yi kaga wannan magana yana da hadari shi ya sanya Abdullahi bin Umar radiyallahu an da ya ji labarin cewa wannan mummunan aƙida ta bayyana nan take ya kira yaransa ya ce musu lallai ba za ku dandani dandanan imani ba har sai kun yi imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa na ji labari manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk abin da ya same ka dama can ba zai kuskure maka ba abin da ya kuskure ma dama can ba zai same ka ba na ba san gane sahabban manzo Allah suka tashi tsaye suka yi taraddi ga wannan wannan mummunan kungiya din saboda suna da miyagun akidu na cire ma ainihin wato Allah iko Allah ba shi da iko akan ya shiryar da kai Allah ta'ala shi ne mai halittar komai banda ayyukan bayi Allah yana halittar komai a wajensu amma baya halittar ayyukan bayi kenan mulkin Allah da ikon Allah yana da iyaka akwai inda Allah yake da iko akwai inda Allah ba shi da iko kaga wannan aqida da jin ta aqida ce ta kafirci wanda bai dace a ce musulmin kirki ya kudurce ta ba na'am Eh, wa yaghlu fiha qaumun min ahli isbat eh wasu mutane daga cikin ahli al-isbat ina ce ahli al-isbat surewa yan jabariya sure masu tabbatar da kaddara amma su din nan sun tabbatar da ƙaddara har sun wuce gona da iri qaumun ahli al-isbat da makala wato kala biyu ne ko kala uku akwai ahalul isbat wanda suke kan hanya madaidaici su ne ahalin sunna Ahalin sunna sun tabbatar da kaddara amma ba su wuce gona da iri ba tabbatar da kaddara ahalin sunna bai sanya sun cire wa bawa iko ba sun tabbatar mai da kaddara amma ko Allah yana Allah ya kaddara abubuwa amma ko bawa yana da iko bawa yana da mashi'a an gane wannan ko sannan kuma akwai yan jabariya yan jabariya sun tabbatar Allah ya kaddara komai amma bawa kwata-kwata ba shi da iko yadda ka san ganye na bishiya kawai sai iska ya zo ya kada shi bai zo ba yana tsaye a inda yake to haka bawa yake a wajen su to yan jabariya kala biyu ne akwai yan jabariya halisa akwai kuma yan jabariya wanda ba halisa ba yan asha'ira su nau'i ne na yan jabariya amma su ba tsantsa ba akwai kuma yan jabariya wanda suke tsantsa ne su an gane ku to duk wayannan gaba ɗaya ana kiran su ahlul isbat to wasu mutane daga cikin ahlul isbat sun wuce gona da iri su ne yan jabariya hatta salabu al-abd qudrata har ya zama to sun zare wa bawa ikon shi da zabi bawa ba shi da iko bawa ba shi da zabi an gane ko sun yi buluwi, sun wuce gona da iri har ya zama to sun yi me sun zare wa bawa ikonsa sun zare wa bawa zabi wai tun da bawa ba shi da iko zai yi abin da baka da iko akan shi kuma ai maka azaba akan shi Allah ta'ala ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah baya kallafa mu wata rai sai abin da za iya sai kuma gashi bawa an tilasta mai ne ya aikata wani abu ba wai ikon shi bane amma kuma gobe kiyama Allah ya mishi azaba akan haka bayan Allah ta'ala ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'a rasula ba mu kasance masu yin azaba ba har sai mun aiko da manzo kullama ulqiya fiha fawjun fa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir san da muka jefa wasu taron jama'a cikin wutan jahannama masu tsaron wutan jahannama za su tambaye su shin bai gargadi bai zo muku ba ah mutumin da ake tilasta mai aikata aiki menene amfanin zuwa masu gargadi gare shi babu amfani in dai har da gaske bawa ba shi da iko to ashe kenan aiko manzo don su yi da'awa zuwa ga mutane wanda aka gaya wa gaskiya ya yi imani in ya karɓi gaskiya wanda ya gaskiya ya kafirce to kaga kusan ba shi da amfani an gane to Allah kuma Allah ya turo manzan ashe turo turo wanda Allah ya yi da manzanni yana nuna mana ashe bawa yana da iko ya saurari gaskiya ya yi imani kuma yana da iko ya ki saurari gaskiya shi yasa Allah ta'ala ke cewa qul al haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur inna a'tadna lil kafirina nara ka musu gaskiya daga ubangijin ku yake wanda ya so yayi imani da wannan gaskiya wanda ya so kuma ya kafirce haka ashe bawa yana da mai mashi'a in ya ga dama yayi imani in ya ga dama ya kafirce inna hadaina musabila in ma sha kirau wa in ma ka kafura lalle mun shiryar da shi zuwa ga hanya in ma ya gode mana in ma ya kafirce mana an gane wannan ko kaga shi duk anan wajen yana nuna mana bawa yana da iko bawa yana da mashi'a saboda haka kaga Allah ta'ala ya aiko da manzo zuwa gare mu dan ya san cewa muna da zabi in manzo ya zo muna da zabi na yin imani muna da zaɓi na cewa. kuma shi ne dalilin da ya sanya Allah zai tambaye mu gobe kiyama alam ya ake kum nazir ashe mai gargadi ba ya zo muku ba alu bala qad nazirun sai ce tabbas gaskiya mai gargadi ya zo mana fa kazzabna sai mun karyata Wa ya karyata ba bawa ba ne? ashe bawa yana da iko ya karyata ko ya gaskata in ya karyata wutan jahannama in ya gaskata aljanna ina ba ta lura saka wasu mutane daga cikin ahlul ibad masu tabbatar da kaddara sun wuce gona da iri a wajen tabbatar da kaddara har ya zamanto hatta salakul abda qudratan wa qiyaru hmm. har ya zamanto sun zare wa bawa ikonsa da kuma sa sun zare wa bawa sa da zaɓinsa an gane wannan ko to saboda haka a wajen su bawa ba shi da iko bawa ba shi da zai wai wa yakhrujuna afalin af'alillahi wa ne hukumuwa kuma suna fitarwa daga ayyukan Allah da hukunce-hukuncen Allah suna fitar da ni ikamaha wa ha hmm. suna fitar da ainihin hikimominta da kuma maslahohinta suna fitarwa daga cikin ayyukan Allah daga cikin ayyukan Allah suna cewa ayyukan Allah babu hikima a cikinta an gari ayyukan Allah babu me babu hikima sannan kuma suna fitarwa daga cikin hukunce-hukuncen Allah duk abubuwan da Allah ya hukunta suna cewa babu hikima a ciki wato abin nufi a nan wajen su 'yan jabariya suna fitarwa daga cikin aikin Allah suna cewa babu hikima a cikin aikin Allah Allah yana aikatawa ne kawai da ikon shi babu hikima Allah da ya ce a yanke hannun mazinaci babu hikima a cikinta Allah ta'ala da ya ce wanda ya sha giya a mai bulala babu hikima a cikinta Allah da ya ce kafiri in ya yi ridda a kashe shi babu hikima a cikinta kawai Allah ya yi amfani da ikonsa ne kawai da izzarsa ya hukunta su wanda wannan ya saba ma gida mai kyau Allah ta'ala daga cikin sunansa shine al-aziz kuma al-hakim hmm. Allah mabuwayi ne kuma mai hikima ne ina ce mai hikima sai abin da kaga Allah ya yi Allah yana sanya komai ne inda ya dace shine malam mai hikima Allah da ya ce a jefe mazinaci akwai hikima Allah da ya ce mai shan giya abai bulala akwai hikima an gane Allah da ya ce wanda ya yi ridda a kashe shi akwai hikima an gane duk wani abu da Allah kaga Allah ya hukunta akwai hikima Allah da ya hana mu shan giya Allah da ya hana mu caca Allah da ya hana mu zina Allah da ya hana mu luwadi duk waɗannan gaba ɗaya akwai hikima hikiman nan mun san shi ko mu san shi ba akwai wasu dokokin Allah da muke gano hikimomin su akwai wasu dokokin Allah da ba ma gano hikimomin su wanda muka gane hikiman sai mu yi aiki da hikiman da ya bayyana gare mu wanda ba mu gane ba mu yadda a dunkula Allah mai hikima ne amma su ɗan jabariya su sun kore sun fitar sun fitar daga cikin aikin Allah sun fitar da hikima wannan shine aqidan yan jabariya da kuma aqidan ɗan asha'ira wannan shine fahimtar ibnu hazm al-andalusi al-zahiri an gane ko ibn hazm shi ma yana da wannan fahimta in ka duba littafin sa ihkamul ahkam yayi kokari ya tabbatar da cewa duk wani abu wanda Allah ta'ala ya tabbatar na hukunce hukunce ba wai ya tabbatar da shi da wani hikima bane ba hikima cikin abu kaga wannan aqida ce ta bid'a aqida ce ta saba ma sunna na batan gani amma ibn hazm ya fada cikin bid'a ya zama dan bid'a amma wannan aqidan ba cewa Allah ta'ala yana aikata abubuwa ne ba wai da hikima ba su kuma ahlus suna suka ce duk abin da Allah zai yi to akwai hikima cikin ta saboda ya kira kan shi al-aziz al-hakim wa ma tasha'una illa an yasha Allah sai ce inna Allah kana aliman hakima Allah ya kasance masani kuma mai sanya komai inda ya dace Allah komai a cikin ayyukansa mai hikima ne saboda haka wannan nassi ne na magana ibn tibiya wa yukhrijuna an a hakamahu wa an lahi wa ahkamiha hikamaha wa masariya su yan jabariya halin isbat da kai guluwi suna fitarwa daga ayyukan Allah da kuma hukunce hukuncenta suna fitar da hikimominta an gane suna fitar da maslaha cewa kada ka ce Allah ya yi kaza don maslaha Allah ta'ala ba wai ya halicce mu don wata maslaha ba ne. Allah ta'ala da ya ce ka a shagiya ba wai don wata maslaha ba ne. Allah da ya ce ka a caca ba wai don wata maslaha ba ne. shin caca ba maslaha na hana ta kaga idan ana caca akwai ɓarnar dukiya akwai cin dukiya mutane ba tare da haƙƙi ba a cikin caca sannan kuma caca na kawo gaba da ƙiyayya haka nan shi ma shan giya a cikin shan giya akwai lalata ƙwaƙwalwa ba hikima ba maslaha na hana giya akwai lalata ƙwaƙwalwa akwai ɓarnar dukiya akwai kawo adawa tsakanin musulmi sai sa Allah ta'ala ya gaya mana hikima inna ma yuridu shaytan an yuki a baina kumul adawa wal bagza fil khamr wal maisir wa yasuddakum an zikrillah wa an sala fa hal antum muntahun abinda Allah yake nufi da yasa ya hana ku shan giya da caca yace abinda shaitan yake nufi shine ya aukan muku da gaba da kiyayya dangane da giya da caca wa yasuddakum an zikrillah wa an sala kuma shaitan yana so ne ya kange ku daga ambatan Allah da kuma sallah fa hal antum muntahun shin kun hanu kaga anan wajen Allah ya gaya mana hikiman da yasa aka hana mu shan giya da caca to ko ma menene Allah a dunkule ya gaya mana duk wani abin da mun zo duniya duk abin za mu aikata akwai hikiman shi Allah bai zo da mu duniya kawai a banza ba a fahasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilayna la turja'un shin kuna tsammani wai mun halice ku ne kawai a banza cewa ba za a mayar da ku zuwa gare mu ba da kuma inda yake cewa Allah yake cewa cikin alkur'ani allazina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala dhunubihim su ne wa'anda suke ambatan Allah a tsaye a zaune da kuma akan sasannin su wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh kuma suna yin tunani a wajen halittar samai da kasai an gane suna cewa rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar suna cewa ya ubangijinmu baka halicci wa'annan a banza ba wa'annan sammai da kasai da abin da ke cikin ta baka halicce su a banza ba komai akwai hikima komai akwai maslaha a cikin sa ya Allah ka kwace mu daga azaban wuta ko dan adam ma da Allah ya halicce shi akwai hikima Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba mu halicci aljani da mutane ba sai don su bauta mana ai wannan ne hikmatul lahi diniya shar'iyya fi khalqil jinni wal ins kun gane wannan ayi na'am sai na ce wa yushiru bi kalamihi al-akhir ila al-ashaira yana ishara da maganar shi na karshe zuwa ga ashaira فإنهم الذين قالوا وأنكروا الحكمة الحكمة على ما فصله ابن القيم في شيء إيه سود إن أشاعرة هم الذين قالوا سود كي قلوي وأنكروا الحكمة سكي إنكار الحكمة على ما فصله ابن القيم سود كي قلوي سكي إنكار الحكمة akan abin da ibn al-qayyim yayi tafsiri akan shi ibn al-qayyim yayi tafsirin shi a littafin sa shifa'ul alil fil qada'i wal qadar wal hikma wal ta'lil sai kai muraji'an shi innahu hamun jiddan eh kenan ibnu hazm ibnu hazm al-andalusi kenan ya dauki aqida ne na asha'ira dangane da abin da yake da alaka da me da kaddara domin yayi inkarin hikima shi ma a cikin littafin sa ikamul ahkam kaje kai kaje kai muraji'an wannan littafin shifa'ul alil an gane ko fa innahu hamun jidda lalle muhimmi ne sosai wa man sa'ala lima fa'ala wanda ya tabbi Allah me yasa Allah yayi wani gurgu me yasa Allah yayi wani makahu me yasa Allah yayi wani talaka me yasa Allah yayi wani ya wani kurma me yasa yayi wani bai kudi yayi wani kaza me yasa Allah yayi wani kikkiawa yayi wani mumuna yace me yasa Allah yayi kaza ko me yasa Allah ya halicci maciji ai yana cutar da dan adam ai babu hikima a cikin sa na'am nan fa adrar da hukumar kitab hakika ya tunkuɗe hukuncin littafi in ka ce me yasa Allah yayi duk abin da Allah yayi akwai hikima a kansa ka sani ko baka sani ba kawai idan baka sani ba kawai ka miƙa wuya ga al'amarin Allah wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadalla wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim bai dace ga muminai maza ba da muminai mata idan Allah ya hukunta al'amari ko manzo Allah ya hukunta al'amari ya zama suna da zabi ko mutum ya gano hikima ko bai gano ba ya bi wuya kawai an gano wannan ko innama kana qaulal mu'minin idza qadal innama kana qaulal mu'minina idza idza ju'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na kawai an gano wannan ko to saboda haka in Allah ya aikata abu ba a cewa me yasa Allah ya yi kaza me yasa Allah ya halicci maciji me yasa Allah ya halicci sauro gashi ya damu mutane da ciwon gashi ciwon malaria ne ya dame mu an gane babu hikima da yasa Allah ya halicci sauro to duk abin da Allah ya halitta akwai hikima kan shi kila kai ne baka sani ba an gane wannan ko na'am saboda haka me yasa na saba kawo mana tarihi ina ganin na saba karantawa a wani littafi cewa mutanen japan an taba samun wani jarabawa da suka samu aka samu wasu kwari suna ta cinye musu amfanin gona suna ta cinye musu amfanin gona suka rasa yadda za su yi da wayannan kwarin shikenan sai Allah ta'ala sai ya turo musu da wasu tsuntsaye sai tsuntsaye nan suka taimake su suka zo suka kame wayannan kwarin suka cinye kwarin da suka cinye wannan kwari sai zamanto sai su yi noma kaga noma ya fito ya yi lublub ba su da matsala to amma kuma in suka noma misali kamar sun noma mangwaro in mangwaro ya fito tsuntsu zai zai zo ya dan tsakuri wasu daga cikin mangwaro, ba su da yawa sai wa'annan mangwaro da tsuntsayen ke tsakura sai suka ga ya za su yi tsakura musu mangwaro ga ce wannan tsakuran ma barazana ne kenan kawai sai suka zo suka yake tsuntsayen ka kashe tsuntsayen gaba ɗaya bayan sun kashe tsuntsayen ashe wa'annan ƙwarin suna nan sun ɓoye ne kawai sai ƙwarin suka dawo da ƙwarin suka dawo suka suka ta musu barna suna ci suka gane ashe wa'annan tsuntsayen suna da amfani ashe wa'annan tsuntsayen su ma idan suka cinye wa wa'annan ƙwarin su ma suna suna ɗan ɗiban ladan aikin su ne shine wannan tsakuran da suke ɗanyi to yanzu misali yanzu kaga da Allah ya halicci bera sai ya halicci mage a gani babu wani maganin bera a duniya kamar magi kaga duk abin da Allah ya akwai hikima ina ba san gane kaga kaga wata dabba ta gagara amma tana ganin wata dabba sai ta gudu yanzu yanzu maciji akwai dabbar da maciji gani guduwa yake to haka kowane abu za ka an ce ga maciji sai ce ga wani fulawa in ka shuka shi a gida maciji guduwa yake yi ashe duk abin da Allah ya halitta yana da amfani ka sani ko baka sani ba ko Allah da ya halici yunwa sai ya halici koshi me yasa ya halici yunwa idan mutum yana ta koshi yana ta koshi bai san akwai yunwa ba ba zai san ni'imar da Allah ya mishi ba hmm. amma idan kullun kana koshi wata ran sai ka ji yunwa ka ji yunwa na sati da ka kwaci kanka da kyar da zaran ka ga wani mai jin yunwa zaka tausaya mishi idan kana cikin wadata baka san talauci ba ba za ka san wahalar da talaka ke sha ba idan ka dan tantana wahalar talauci da ka yi arziki ga wani yana cikin talauci za ka tausaya masa shi yasa wasu masu hikima ke cewa idan Allah yana son shan riga al'umma sai ya sanya shugabancin al'umma cikin 'yan lagwada a sa shugabannin ku zama to mutanen da ba su taɓa shan wahala a rayuwarsu ba idan aka samu mutumin da bai taba shan wahala bai shugabance ka to ka shiga uku to dama bai san wahala ba ba zai taba tunanin maslahar ka ba tara ya taimake ka shi yana ganin kai ma kaman shiga ce yanda yake cin abinci yanda ya ga dama ya ci nama ya sha juice ya yi kaza to kai ma haka kake to maimakon ya taimake ka sai ya yi amfani da shi ya ringa sanya fulawa a titi ko abin da ya kama da wannan kai kana nan kana ihu kana wayo Allah shi yana nan yana shayar da fulawa yana kiwon kwabi ina fatan gane wannan to so da duk abin da kaga Allah ya yi to Allah ya san hikiman da yasa yayi wannan abu an gane wannan ko na'am yawa wa marar da hukumar kitab hukuma alkitab kana min alkafirin kafirin duk wanda ya tunkule hukuncin littafi to yana daga cikin kafirai duk wanda ya tunkule hukuncin littafi Allah ya ce la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ba a tambayan Allah abin da ya aikata amma su ana tambayan su in Allah ya yi wani mummuna Allah ya yi wani kyakkyawa ba a tambayan Allah me yasa kai wani mummuna kai wani kyakkyawa Allah sai ya wani mai ido ya wani mai cikakken ido Allah ya yi wani talaka wani mai kuɗi duk ba a tambayan Allah amma in dan adam yayi sai an tambaye shi dan adam yanzu in ya zo in ya zo rabo sai ya ba wannan rabi ya ba wannan cikakke dole sai an tambaye shi me yasa amma shi Allah ba bai tambaye shi me yasa na'am na'am السادس sadis wal أربعين na 46 hada fa hada wannan kenan شرح sharh eh sharh yushiru ila ma taqaddama zikru mai sharhi yana cewa wato ibn abul iz al hmm. yana cewa yana ishara zuwa ga abinda ambatan shi ya gabata ma yajibu i'tiqadu daga da kudirce shi ya ba wala amalu bi kuma kuma kudir wato yin aiki da shi wajibi ne dole ne a matsayin ka na ahlus sunna ka yarda da kaddara kuma dole ka riga yin aiki da kaddara a cikin rayuwarka gabaki daya In ma ja'at bi shari'a daga abin da shari'a ta zo da shi wa qawluhu wa hiya darajatu ar-rasikhina fil ilm shi wanda wannan shine daraja na malamai wanda suka kafu a fage na ilimi ai ilmu ma ja'a bi ar-rasul ai ilimin abinda da manzon Allah ya zo da shi ilimin abin manzon Allah ya zo da shi jumlatan eh a dunkule wa tafsila da kuma a rarrabe ne daraja na malamai rasikuna fil ilm wajen korewa da tabbatarwa abinda manzon Allah ya tabbatar da tabbatar abinda manzon Allah ya kore su kore ba sa kore wani abu da san ransu an gane wannan ko su malamai rasikuna fil ilm Allah ta'ala da manzan Allah sun ce mu yi imani da kaddara su ma sun yi imani da shi Allah in ya kore in ya kore wani abu su ma sun kore shi to wannan shine ya kamata duk wani mutum ya kudirce a zuciyarsa ana gane cewa wannan abu shari'a ne idan ya zo daga Allah ko daga manzon Allah an gane ya'ani wa ya'ani bil ilm al mafqud abin da yake nufi da al ilm al mafqud ilm al qadar allazi tawahu Allah an anami yana nufin ilimin kaddara wanda Allah ya nade shi ga talikansa ilimin kaddara Allah ya nade shi ga talikai kawai abin da Allah ya ce gare mu mu yi imani da abin da ya mu yi imani da kaddara abin da ya bayyana gare mu mu yi aiki da shi abin da ya koya gare mu mu ce Allahu a'lam an gane wannan ko yawa Allah ya nade ilimin kaddara ga mala'iku Allah ya nade ilimin kaddara ga annabawa wa nahahum an marami kuma Allah ya ya hade su daga neman shi wa yani bil ilmi mawjud ilmi shari'a eh kenan ilmin kaddara da ilimin asma'ullahi wa sifat sunayen Allah da sifofinsa wato kaifiya din shi ma yana daga cikin al-ilmul imam malik ya ce al-istiwa'u ma'lum wal kayf majhul kaga wannan kaifiya din Allah ya daidaita kan al'arshi ya ya daidaita majhul yana daga cikin al-ilmul Ilimin ilmin qaddara yana daga cikin al-ilmul an gane wannan ko na'am babu kyau mutum ya kutsa cikin abin da Allah bai bayyana mishi ba wannan shine abin da ya halaka da yan jabariya wannan shi ya halaka da yan qadariya su kuma ahlus sunna saboda biyayya sai suka tsaya a tsakiya ba su halaka ba an gane Allah ya tabbatar da mu akan sunna amin abin da yake nufi da ilimi mawjud ilimin da akwai shine ilimin shari'a ilimin sallah ilimin azumi ilimin zakka ilimin aikin hajji haka duk wayannan abili suke an gane kai tsaye in ka nemi ilimin za ka samu amma ilimin kaddara in ya wuce abin da Allah ya bayyana ma abin da yake koyan nan kana ƙara neman ilimin kana ƙara kana ƙara nutsewa cikin rudu saboda Allah ta'ala ya riga ya nade shi ga talikai kuma ya hana su neman shi kuma ya boye musu shi babu wani malami duk zurfin ilimin sa ba zai iya yin ninkaya ya gano wannan ilimin ba an gane mala'iku a ce abin ya fi karfin su annabawa an ce abin ya su to wane ne kuma zai iya gano wannan abu amma ilimin shari'a ba Allah ya ce ma annabi Allah ka ala shari'atin min al-amr wa la tattabi'a wa allazina la ya'lamun sannan mun sanya ka akan shari'a na al'amari duk abin da ya shafi sallah a bayyane yake annabi ya yi mana bayani sallu kama ra'aytumuni usalli aikin hajji khuzu anni manasikakum komai abin da yake da alaka da ibada manzan Allah ya yi bayanin shi filla filla kafin ya bar duniya ya ce duk wani abin da zai kai ku kusa da Allah ya nisanta ku da wutan jahannama na riga na muku bayanin sa ina fatan gane wannan to ana kiran shari'a al-ilmul mawjud ana kiran ilmin qaddara al-ilmul mafqud haka nan ana kiran ilmin kaifiya na asma'u wa sifat al-ilmul mafqud an gane ai hawa furu'i ha ilimin shari'a tun daga usul din shi da kuma rassan wannan usul din man ankara shay'an mimma ja'a bihi ar-rasul kana min al-kafirin eh duk wanda ya inkarin wani abu daga abin da manzon Allah ya zo da shi kana min al-kafirin to yana cikin kafirai idan manzon Allah ya zo da wani abu sai kai inkari shi da gangan an gari gashi mutum yana sanar da abin da ya inkari to ya kasance daga cikin kafirai musamman idan mutum ya yi inkarin abin da yake ma'alumu min addini bi darura abin da an san shi tabbas a cikin addini mutum ya yi inkarin shi to wannan ya yi rida kuma ya zama to shi ba sabon musulunta ba ne kuma ba ya taso ba ne a irin ƙauyen nan na ƙayau idan mutum sabon musulunta ne sai ya yi inkarin abin da yake ma'alumu min addini bi darura kamar yanzu haramcin shan giya ya yake haramcin shan giya ma'alum min addini bi darura ne duk wani musulmi ya san giya haramun ne amma idan mutum sabon musulunta ne sai ya zo ya yi inkarin shan giya za a kafirta shi sai aka samu wani mutum a tudun wada tudun wadan kaduna ya ce wallahi shan giya ba haram ba ne wallahi shan giya ya halatta wannan ya yi inkarin abin da yake malu min addini bi darura an gane wannan ko ya yi ridda ko aka samu wani a cikin wala ya ce wallahi yin sallah ba dole bane yin sallah kamar exercise ne tunda yanzu ina zuwa ina yin kwallo ba sai na yi sallah ba ai ai kwallo ma exercise din da ke cikin kwallo ya fi na sallah so da kan mutum yayi yayi kwallo ma ya ma samu lada fiye da wanda ya sallah ya hukunci wannan ya yi ridda dama an ce kai sallah ne saboda exercise la an ce mutum ya yi sallah ne saboda ya bauta ma Allah ko da akwai exercise a cikin to ba dan sai aka ce kai sallah ba sallan asali ana so ne an baka umarni ne ga yanda zaka ka yi ka bauta ma Allah to sai wani ya zo sallah ba dole ba shi ba zai sallah ba to wannan yayi yi inkarin abin da yake ma'alumi na dini ko krista in ka tambaye shi a musulunci mai dole zai gaya ma sallah dole ne ko kirista ka tambaye shi a cikin musulunci menene haram zai ce ba shan giya haram ne cin naman alade haram ne kirista ya san musulmi suna kyaman alade kirista ya san musulmi suna kyaman giya to sai a samu wani malami ne ma gashi da rawani giya ne daga cikin shehunnai yana kokarin ya kawo hujja cin naman alade ya halatta kaga wannan bai bukatar ma a saurare shi kawai a ba shi dama ya tuba in ma ya tuba ya dawo in ma bai tuba ka hukuma ta hukunta shi kawai ya yi ridda saboda ya yi inkarin daurin nasa alkur'ani inna ma harrama alaikum albaytaka wa dama wa lahamar sinzir wa ma uhilla bihi li ghairi Allah ko wa man da'a ilma al-ghaib kana min al-kafirin yawa daga cikin ilmul mafqud akwai ilimin gaibi idan mutum yayi da awan ilimin gaibi to yana daga cikin kafirai kenan boka yana cikin me kafirai shi sa manzo Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da Ibn Majah ya ruwaito cewa man ataka hinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je wajen boka sai ya gaskata boka akan abin da yake faɗa to hakika ya cewa abin da aka saukar zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na fatan gani nan fa da can aka ce boka to wasu suna tunanin wato wanda yake kafiri irin wanda ba shi da alaka da musulunci irin malaman nan na allo da suke rubuce-rubucen tsafe-tsafe suna ainihin bugun ƙasa ko suna yin amfani da ƙur'ani da wani wani dabar suna cewa wani suna binciko wani abu na ɓoye, sai a ce wa'annan malamai ne su ai ni ba na zuwa wajen boka wajen malamai nake zuwa kai wa ya gaya ma wannan malamai ne me ya haɗa su da ilimi akwai wani littafi wa shi shamsul ma'arifin kubra wannan littafi wani malami ne ya rubuta shi don misira littafi ne na bokanci tsabar kafin kafirci ne a cikinta za ga wani malami yana da hawan addini yana karantarwa a zaure amma yana amfani da wannan littafi shamsul ma'arifin kubra yana bokanci da shi amma sai ya ce ai malamin wani ne ba boka ba ne malami ne shin zai yiwu malami mai karantar da addini ya zo yana binciken abin da zai faru nan gaba ba zai yiwu ba Ki wanda zai gaya ma abin da zai faru nan gaba ko kuma wanda zai gaya maka cewa kaza da ya mace zai binciko ya gano ma inda yake wannan boka ne shi ma ina ana fata gano wannan to duk irin wayannan kaga idan mutum ya binciko su yana so ya kwakulo gaibi kuma duk mutumin da yake kwakulo gaibi da gutu ne shi an gano wannan ko saboda haka Allah ta'ala ya ce kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah kace wa'anda suke sammai da wa'anda suke kasai babu wanda ya san gaibi sai Allah na ba san gane yin da awan cewa akwai wani malami ko wani shehi ko wani wali ya san gaibi to wannan an dauki haƙƙin Allah ne an bashi Allah kaɗai yake da siffan alimul gaibi wa shahada Allah shine masanin gaibi da kuma masanin abin da yake bayyana Allah yake da wannan sifa din manzon Allah ba shi da shi mala'iku ba su da shi annabawa ba su da shi aljannu ba su da shi ina ba tanga da wannan kaga Allah subhanahu wata'ala shi kanshi yana gaya wa mala'iku lokacin da Allah ya ce wa mala'iku bayan Allah ya sanar wa annabi Adam sunayen abubuwa Allah ya ce wa mala'iku am ya ya Allah ya ce wa mala'iku an bi uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin ku ba ni labarin sunan wa'annan abubuwa in kuna yi da gaske zai ce bi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ya ubangiji ba mu da wata masaniya sai abin da ka sanar da mu innaka antal alim al hakim an gane ku. to sai Allah ya ce sai Allah ya ce ya adam an bi uhum bi asma'ihi ya kai annabi adam ka ba su labarin sunayen abubuwan to lokacin da annabi adam ya bada sunayen sai Allah ya ce me alam falamma anba'ahum bi asma'ihim ala alam alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun ashe ba na gaya muku ni na san gaibin samai da kasai ba kenan mala'iku sun sani amma Allah ya san me Allah ya san gaibi annabi Suleiman alaihi salam annabi suleiman alayhi salam lokacin da ya sanya aljanu su yi aiki aljanu suna ta gini suna ta gini suna ta shiga cikin ruwa su je su dauko kaza su ko kaza har Allah ya dauki ran annabi Suleiman aljanu ba sani ba annabi Suleiman yana rike da sanda haka ya dogara Allah ya dauki ransa aljanin sun dauka yana da rai annabi Suleiman ya tsaya ya kura musu ido sai suka dage sai aiki suke ta yi saboda kada su yi laifi Nabi suleiman ya buga musu sanda na ba san gari ba san yaro su ba shine Allah ta'ala ke cewa falan ma qadaina alaihi al-maut ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ard ta'kulu min sa'ata a lokacin da muka kaddara masa mutuwa babu abin da ya nuna ma aljanu cewa annabi suleiman ya rasu face wata dabba ta ƙasa da ta cinye sandan tana cinye sandan shi wata gara ne gara ta zo tana ta cin sandan tana cin sanda tana cin sanda kawai sai sandan nan ya kari sai annabi suleiman ya yi ƙasa falan ma harra a yayin da da annabi suleiman ya yi kafa da ƙasa ta bayyana tilkin sai aljanu suka gane cewa me allau kanu ya munar algai ma labi fil azabil muhim cewa da sun san gaibi da ba su zauna cikin wannan azaba na wulaƙanci ba sun zauna cikin azaba suna ta gini suna ta gini kwana da kwanaki wata da watanni a shayar da ya rasu kaga aljanu da bokaye ke dogara da kuma ba san gaibi ba sun ce da sun san gaibi da ba su zauna cikin wannan azaba mai tsanani ba to yanzu wani san gaibi annabawa su ma kan sun ce annabi Allah ya ce gaya wa duniya la aqulu lakum indi khaza'inul lahi wala a'lamul ghaib wala aqul lakum inni malak hmm. ni ban ce muku ni ina da taska na Allah ba kuma ni ban ce muku ni na san gaibi ba ban ce muku ni mala'ika bane manzo Allah bai faɗa da bakin sa annabi nuhu shi ma ya faɗi irin wannan magana wala a'lamul ghaib hmm. ban ce na san gaibi ba shi ma annabi Isa ya faɗa haka ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi hmm. ka san abin da ke cikin raina ni ban san abin da ke naka ba innaka anta allamul ghuyub kai ne masanin buka ni ba annabi isa ya san gaibi to yanzu wa ya san gaibi wani shehi ne ko wani waliyi ko wani gausu ko wani imam ya san gaibi ma fi kun gane wani ko to duk wanda ya yi da'awar sanin gaibi yana daga cikin kafirai amma idan mutum ya ce ya san abin da Allah ya sanar da shi Allah yakan tsinka da manzanni abin da ya so alimul gaib fala yudhiru ala gaibihi ahada masanin gaibi bai bayyana da gaibin shi ga kowa ba illa man irtada min rasuli sai dai wanda ya zaba wato manzo Allah yana zaɓan manzani ya sanar da su gaibi in Allah ya zaɓi manzo fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihi in ko Allah ya kan tsinkayar da manzanni ma kana Allah li yazara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yabiza al-khabith min at-tayyib wa ma kana Allah li yudliyakum ala al-ghaib Allah bai kasance zai tsinkayar da ku gaibi ba walakin yastabi bi rusulihi mai yasha sai dai Allah yana zaba daga cikin manzanni wanda ya so ya tsinkayar da shi gaibi Allah sai idan Allah ya tsinkayar da shi sai ya sani idan yana sanin abin da Allah ya tsinkayar da shi wa ma yantiqu anil hawa in huwa ya furta wani abu na san ranshi in kaga annabi ya faɗi wani abu na gaibi kamar annabi ya faɗi dawowan annabi Isa annabi yayi magana mahadi duk wani abu ne na gaibi annabi yayi magana aljanna da wuta duk magana ne na gaibi ya aka yi sani ya san gaibi ne ko Allah ya sanar da shi tilka min anba'il gaibi nuhi ha ilai ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha eh. wannan yana daga cikin labarukan gaibi ya rasulullah muka yi wahayin su zuwa gare su baka kasance ka san da wannan ba da kai da mutanenka kafin wannan lokaci kafin Allah ya sanar da annabi ya sani ya sani ba wa kazalika auhayna ilayka ruha min amrina haka muka yi maka wahayin ruhi daga cikin al'amarin shine alqur'ani ma kunta tadri mal kitabu wal iman ya rasulullah da can baka san menene ake kira littafi ba da baka san abin da ake kira imani ba ke ya san gaibi walakin walakin ja'alnahu nuran habibi iman la sha'u bi ibadina wa innaka tahdi ila siratal mustaqim an gane wannan ko to saboda haka duk wanda yayi da awan ya san gaibi Allah yakan tsinkayar da manzanninsa amma Allah bai ce yana tsinkayar da wani wali ko wani shehi ko wani imami ba Allah yana tsinkayar da manzanninsa wanda ya so duk wanda ya yi da awan sanin gaibi kana min al-kafirin ya kasance daga cikin kafirai saboda ya dauko siffan Allah ya ba kan shi Allahu a'lam na'am shi kenan to tun ba tambaya na'am manzanni ba san gaibi ba ba ga annabi ya ce wala a'lamu gaibi ba ni annabi ya ce shi bai san gaibi ba ya ce walau kuntu a'lamu gaiba lastaktartu min alkhair wa ma masani yasu da na kasance na san gaibi da na yawaita alkhair ba zan yi daurin mummuna bai shafe ba in ana illa bashirun wa nadhirun liqaumin yu'minun hmm. Allah yana zaba daga cikin ilimin sa sanar da su abin da ya iya abin da ya sanar da su za su sani ta kai da kai na'am wa alaikum su wata mata ce bai da ya sake da yana kai da lafiya tana gama idda sai rasu ranar da za su ba ranar da gama idan mutum ya saki matarsa bai da lafiya yana cikin tsananin rashin lafiya sai ya saki matarsa wannan saki ya tabbata amma za ka gaje shi ko da saki uku ne ba ko da saki uku ne mutum yau matarsa bai da lafiya irin ciwon nan mai tsanani sai ya sake ta shari'a ta tabbatar da sakin amma kuma sai gaje ta ko da ma za ta gaje shi ko da ta gama gidda ne ma matar ko da misalin wato yana cikin rashin lafiya sai suke sa sai da ta gama gidda har ta je ta yi aure ta yi aure daga bayan yaro sai ta gaje shi wannan ya faru hadisi akwai hadisi a cikin motsa malik zamanin usman bin affan wannan abin ya faru kuma usman bin affan ya yanke hukunci cewa lalle wannan mutumin sai matar shi ta gaje shi ko da ma saki uku ne ko da ma ta gama idda ko da ma ta je ta aure ina ba ta gane wannan saboda hikiman abun dama shi mara lafiya ya so ne ya yi maka mugunta kila ba sa shiri to yana so kafin ya rasu ka more shi tunda dai ba sa shiri bari kafin ya rasu ya haramta mata cin gadonsa. sai ya sake ta domin ya haramta mata gado to sakin ya tabbata wannan abin da ya haramta mata bai haramto sai ta yi gado alaikum Where is it? ai yana nufin da ya aikata abin da ya wannan yana nufin ya aikata abu da yawa amma da ya aikata abin da ya fi wannan kuma ai ya ce ba zai yarda sai tara ga mana wa ma masani su hmm. ba zan yarda a sare ni a yakin Uhud ba ba zan yarda in je ɗalifa a jefe da a fasa min kai a ji jimin ciwo a kusan kashe ba ba zan yarda ina sallah a zo a shaƙe da ba zan yarda da wannan ba ai shi ne da na san gaibi din da za ka cutar da ni zan kauce ba nan kwaci ma sai ya kawo min nan na yawa da da ya san gaibi ba zai yadda hijiri ya kama shi ba shine da shine wa ma masani su in yayi tawili wancan to ya tawili wannan eh in kuma yayi wannan da zai ce ga wala a'lamul ghaib da nabi ya shi da kanshi la aqulu lakum indi kaza ilmi inni kazairullah ko wala أعلم الكيف wala أقول لكم من malak ملك ba kai suka sani ba hasashe suke in ce hasashe in an ce hasashe ana predictin ne predictin abu ba tabbas eh zai iya dacewa zai iya kuskure suna ma yin kurakurai sun sha gaya mana kaza zai faru kaza zai faru kuma zai muka sabanin haka su suna yin amfani da ilimi ne kuma ilimin hasashe ne ba tabbas ba amma da sun ce mana tabbas zai ce sun mai da kansu Allah sun da kusufan Allah sun samu kansu hmm. wa salam ɗan jaridu ai su sufaye suna so ne tabbatar ma shugunan da sanin manzo Allah kuma shi da kashi ya ce wala a'lamul gai. shi eh. annabi ya ce wala a'lam gai kai kuma ka ce ya sani to yanzu da maganar ka da nashi wani zamu dauka ina ba ta gani. na'am yace bi sani ba ce tawali kai kuma ka ce manzo Allah ya sani kaga kenan ka ta manzo Allah kenan sai mu dauki maganar ka shi ne sanin gaibin kifin Allah ne to me bambancin Allah da kai kenan Allah shi alimul gaibi wa shahada su ma sun ce shugunan su ma alimul gaibi wa shahada to bai bambanci ba bambanci gidan wayyar bila ba zaga ne to insha Allah za a zaga neman ko kamar yadda aka saba ga ƴan uwan nan za su zaga da rububi